This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum na fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da Murtala Faruk saminna amurka ta mika wa gwamnatin kasar uzbekistan jiragen da tsofaffin sojan saman afghanistan suka hau zuwa kasar uzbekistan bayan da taliban ta kwace iko da birnin kabul a shekara ta 2021 wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa muryar amurka a ranar alhamis cewa a hannunta mallakar wasu jirage ga uzbekistan a wani bangare na shirin ma'adanar ma'aikatar tsaro kakakin ya shaidawa muryar amurka ta wani sakon imel cewa an amince da mika jiragen ne bisa yarjejeniyar haɗin gwiwa da suke da ita a fagen yaƙi da ta'addanci da miyagun ƙwayoyi da kuma inganta tsaron kan iyaka amma bai bayyana adadin jiragen da aka mika wa gwamnatin ta uzbekistan ba makomar jiragen da aka kai kasar ta uzbekistan bayan da kasar afghanistan ta fada hannun 'yan taliban ya kasance wata takaddama tsakanin taliban da uzbekistan tsawon shekaru uku da suka gabata wani harin bam da rasha ta kai kan birnin kharkiv da ke arewa maso gabashin ukraine a jiya juma'a ya daki wani filin wasa da wani ginin gidajen jama'a mai hawa goma sha biyu jami'ai sun ce mutane bakwai sun mutu ciki har da wata yarinya yar shekaru goma sha hudu sannan akalla wasu mutane saba'in da bakwai kuma sun jikkata rahotanni sun ce ashirin daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali a cewar jami'ai ginin na gidajen jama'a a gundumar industrialian na birnin ya kama da wuta jami'an ukraine sun ce rasha ta yi amfani da bama-bamai masu linzami ne a harin irin waɗannan bama suna haɗe da na'urorin taswira da ke kai su ga inda aka auna su wata sabuwar alamar rashin jituwa ta kunnu kai a alakar da ke tsakanin koriya ta arewa da china dangane da shirin da beijing ta yi na kakkafa cibiyoyin sadarwa a kusa da kan iyakarta wanda masu shiri ke ganin zai iya zama wata hanya da china din za ta karfafa tasirinta akan makwabciyarta ta kudanci. da alamu da ya pyongyang ta nuna rashin amincewa da shirin china na kafa kayayyakin da za su iya watsa shirye-shiryen rediyon fm zuwa koriya ta arewa kafar yada labarai ta kyodo ta ruwaito a wannan makon cewa Pyongyang ta aike da sakon imel na korafi game da shirin zuwa ga hukumar kula da harkokin sadarwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato ITU. Tana mai cewa Beijing ba ta tuntuɓe ta game da shirin ba kafin soma shi wanda ya zama tamkar wani karan tsaye ga ka'idodin hukumar ta ITU. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. gamar da iran ta yi da ma'aikatan jinya da suka gudanar da zanga-zangar lumana da ba taɓa gani irin ta ba a cikin watan da ya gabata ta haifar da wata sabuwar damuwa ga amurka da kungiyar ma'aikatan jinya ta duniya a ɗaya daga cikin sanarwa biyu da aka aiki wa muryar amurka a ranar alhamis wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce gwamnatin biden tana sa ido sosai kan zanga-zangar da ma'aikatan jinya da sauran jami'an lafiya suke yi a iran kuma ta damu da rahotannin da ke cewa ana kama wasu masu zanga-zangar ta lumana ba bisa ka'ida ba tare da yanke musu hukunci jami'in na amurka ya ce rahotannin suna da matukar damuwa idan aka yi la'akari da mummunan tarihin gwamnatin iran na murkushe zanga-zangar lumana gami da ci gaba da amfani da tsatsauran hukunce-hukunce akan waɗanda suka shiga zanga-zangar neman 'yancin rayuwar mata a shekara ta 2022 a cikin wata sanarwa babban jami'in kungiyar ma'aikatan jinya ta ƙasa da kasa icn a takaice howard cotton ya ce kungiyar da ke da mazauninta a geneva ta damu matuka kan waɗannan rahotannin da ke fitowa daga iran game da ma'aikatan jinya da ke gudanar da zanga-zangar lumana amma ana cin zarafinsu. su shugaban hukumar lafiya ta duniya ya bayyana yakinin cewa za a iya dakatar da annobar kyandar biri a afirka nan da watanni shida masu zuwa babban daraktan hukumar ta who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa a jiya juma'a cewa ana sa ran kashin farko na allurar rigakafin hukumar zai isa kasar congo nan da 'yan kwanaki afirka ta sami wani sashe kalilan kawai na allurar rigakafin da take bukata domin ganin an rage yaduwar cutar kasar congo ce ta fi yawan kamuwa da cutar tare da mutane dubu goma sha takwas da ake zargin sun kamu yayin da wasu mutane ɗari shida da ashirin da tara suka mutu. WHO ta ayyana barkewar cutar kyandar biri a Afirka a zaman matsayin shirin gaggawa na duniya tare da fatan hakan zai haifar da martani mai karfi a duniya game da cutar a nahiyar inda take ta yaduwa ba tare da an sani ba tsawon shekaru. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na san yana an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fatan an wayi garin yau lafiya. Lafiya limi a wajen naku. To lafiya kalau alhamdulillah da dama dama za mu ce. To Allah Allah ya sa mu ga bayan wannan yanayin lafiya kuma ya kare mu a yanayin da za mu shiga mu da yake muna wurin da ake dukkan yanayi ana dan dana su gaskiya ne gaskiya yau yau na san yana abin da ya dauki hankali na a wannan kasar labari ne na zahiri to a cikin ofis din wannan ko ka san abin share-share akwai <laughs> wani abin sa shara din nan eh. akwai wani abin sa shara da aka saka shi a ban daki to eh. a ciki sai aka rubuta eh, eh, kaman lita box lita ba eh lita box kamar wurin jefa ɗan abin shara haka yawa to da banda harufa ta farko da l din da kuma ta ƙashe r din su ne suka fita dan sauran na tsakiya din nan dan fentin ya koɗe to shi <laughs> ke na wai sai ta kowai kullum ta shiga wurin sai ta ce wai a'a wai nan kuma abin da dan kasa akwai wurin kuma aikawa da sakonni na kamar inda za ka kawo wasiƙu na wasiƙu ba eh yawa to ita sai ta abin nan gashi ta muka fito ana fita ga inda za a saka wasiku me yasa kuma aka ce eh. saka akwatunan <laughs> wasiku cikin cikin daki <laughs> ta ce kullum kullum tana tunanin nan kullum tana tunanin nan sai ta daɗe sai wata ran kawai sai ta zo ta ga wata ta shigo ta share hannunta ta jefa a wurin sai ta ce ai ashe wannan abin ashe ashe lita ne ba lita ba labari a da bayanin duniya. Ba labari mu da gaskiya baraka bashir ta gayyato mana wani fitaccen mawaki a najeriya wanda shi ne ya bakwanci wanda shirin na yau zuwa an can za mu ji yadda hirar tasu ta kankama amma kamar yadda muka saba bari mu bude babin da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga mai sauraron wannan shiri a yau da kullum Amina Alasan da Nazifi Ibrahim rigar Malam Shagari da Babaye Gambo da Magaram Nijar sai Umar Baban Yaya Sabon Gida da Sani mai lange-lange ya wuri da Bashir Maman Dan ina Kadisau sai Aminu Adamu Malam Maduri da Abubakar Kawu Girgir. da sa'idu abdullahi da maturu sai yusuf bazuka mai leda gololo da tukur harka rijau da mudan sani birnin kebi sai baban gida alhaji dabuwa nguru da Baba Gana Alhaji Nutiya Watakar da Muhammad Ibrahim Karasuwa. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga Mamuda Salisu da Liman Badamasi Limamin Masallacin Juma'a na biyu kaure na Muda. sai khalifa atiku abubakar da alhaji ibrahim shamakin zamfara sai dr nafiu mai maganin ido kauran na moda da abdullahi mai shayi bakin kasuwa da honorable hafizu balarabe gusau sai Hussaini Dangote Karasuwa da Alhaji Mele Sufari sai Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne da Liman Sani Bingire mai walda sai hassan hose mai hutu kauren namoda da ibrahim ibrahim sai malam nura bala da Ibrahim Suleiman da Dr. Abubakar Rabi'u Magami da fatar an tashi lafiya. To amin sun amin malama Grace ah, bari kuma mu mika wannan sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Alhaji marigayi Alhaji Sa'adu Dono ah, da ke garin Dono a cikin karamar hukumar mulkin Yabo a jihar Sokoto ah, bisa ga rasuwar kaninmu Alhaji Sabo Sa'adu wanda aka sani da Alhaji sa. Sabo wanda Allah ya wa rasuwa makon nan a wato birnin Legas da ke Najeriya. Ah, muna yi musu ta'aziyya kuma muna fatan Allah ya ji kanshi da gafara haka kuma sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Dr. Zubairu Sahadi wanda aka fi sani da Zubairu Challenger shi kuma a garin sanyin na ta karamar hukumar mulkin Tambuwal bisa ga rasuwar ɗansa Ikrama wanda shi ma Allah ya wa rasuwa a wannan makon ah, muna fatan Allah ya gafarta mishi kuma ya ba da haƙuri ga dukkan iyalan gidan shi Alhaji Zubairu Dr. Zubairu Sahadi ah, Allah ya bada hakuri kuma Allah ya Allah Allah kuma Allah ya gafarta wannan yaron sai kuma sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga ba wato zuwa ga babu gudu buzu baka cin jan goro sai kuma alhaji <laughs> sai kuma alhaji yahaya danno azare da baba ali kujuru direba babbar tashar azare da alhaji dada sarkin fawa a jiyan katagun da yalwaji dan tayi mai direban homa babbar tashar azare da alhaji amadu kakkai sarkin fadar katagun da talban darajiya

da macu direban keke lago da baba uba mai bakin mai babbar tasha azare da fatan dukkansu suna cikin koshin lafiya kuma za su yi karshen mako lafiya malama da kamar yadda muka faɗa ko ni kirkin ka za ka iya gani kowa da gaisuwa ba sai dai kai na kan lokacin abin da lokaci ya baka mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana eh, zan fuskanci babin mata aka ce so so ne amma son kai ya fi ko eh gaskiya ne amma <laughs> suka ci har da sun kafa ma. Ai mako mai zuwa an Allah ya nuna mana. Za mu baje abu namu. Hmm. Gaskiya kan haka ne. Amari ko amma bashi sai ga wani ya taso yana kokari ya mai gurbin sa haka a kin san duk wanda yake kasar Hausa ya san wani mawakin da ake kira Haruna Uji eh haka to Allah ya sa ya wanda ya waka balaraba sai kuma ya waka balaraba madalla to saboda haka a yau wakiliyar mu a birnin Abuja wato Rukayya Basha tana dauke da tattaunawa da sabon kuje sai mu ji menene alakar su da tsohon kuje ko kuma ya abin ka hausa wari ku biyo Jin kaɗan na na sabon oji mai waka balarabe da balaraba mai kuma waka kwashkwash mai kuma waka mai zagi ga zagin kawo ne ma ina tare da ku. me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan harka ta waka. Ito eh eh, wakar concept din shi ko kuma wakar gaba ɗaya. Wakar gaba daya So ni na tashi tun ina yaro ina son waka kawai. A gidan mu ina kuma ɗan ji babana na jin waƙoƙin Haruna Ojin. So amma da na tashi na fara waka ba wai na fara da rate irin na Haruna Ojin ba ni sai da na fara waka. So daga baya ni dai ina da interest akan abin gaskiya. A makaranta ya wada zai ce yana so ya likita yana so ya kaza. Amma ni da macen na ce ina so in zama waƙi kuma na zama alhamdulillah. Mm. To wani irin mataki ka bi domin ka ga cewa ka cimma burinka? to gaskiya dai matakan da na bi shine abu uku na fara yi, abu na farko na jajirce na yi haƙuri sannan kuma na mai da hankali akan na, sannan kuma ba na ji ba na gani ni a duk abin da na sa gaba domin duk abin da zaka ji ka gani kana da tasgaro a cikinsa mm. domin duk abin da zaka yi wani baya su so ni na tashi ne da gaske kuma na nemi addu'a iyayena da yan uwana tun ba a so aka dawo ana so tunda mahaifina bai da rai dan da yana da rai ma ba lalle a hana ni kai tsaye tunda yana da interest akan abin so wannan shine to bayan nan ah, a matsayinka na ah, mawaki wani irin waƙoƙi kake rerawa? To ni ina ba irin waƙar da ba na yi tunda da wannan salon nawa ina waƙar soyayya kamar baby ki yi mini kosh-kosh ne ma in miki kosh za ka waka soya ne akwai su faka faka akwai kuma ku faɗa wa mutane mai haƙuri ita kuma mai hakuri za ki ga wa'azi ne akwai kuma labari ina yan mai dogori mutanen mai maiduguri akwai wakan biki akwai wakan siyasa duk wakan da kaman kawai in ta zo min zanyi zanyi to amma me sa kai kake a saka gargajiya a cikin naka wakar saboda ni ina da kishin yare na baya da kishin yare na sannan na taso na ga kowa ga layin da ya dauka haruna waje shekararsa wajen saba'in da yin wannan harkar shekararsa wajen ashirin da wani abu da mutuwa amma manta da yanayin abun amma dai in aka ji za a ce wannan wani ne kuma duk mawakanmu duk mawakanmu na najeriya in ya hausa kake babu wani wanda ya ɗauko wannan abun wanda zai kara nuna wannan al'adar to ni kuma na ɗauko al'adar da ya saboda ni ina son al'ada ta gaskiya sosai da sosai mm. ina son yare na sosai To ya kake gudanar da wannan harka naka na wake-wake? Gaskiya wahala na ke sha ina shan wahala. Inda sai an yi gurmi, an zo a yi kiɗa, an zo a yi kama a satina ko ta ka oje ta tabara. Allah sarki ta tabara. ni da na zo zan yi waƙar ni ban taɓa waƙa mai wahala ta ba. yanzu haka yau za an gama waka yau za a ƙara taɓa ta ina shan wahala gaskiya akwai wahala dai wannan aikin gaskiya mm. akwai wahala. To daga wani shekara ka fara wannan waƙar? Ita ta gurmi ko kuma waƙa gaba ɗaya. Waƙa gaba ɗaya. 2008. 2008 na faruwa. To daga lokacin zuwa yanzu waƙoƙi kamar guda nawa kai? Wallahi ban da masaniya akwai yawa. Bani da masaniya yadda zan ce ga iya adadin waƙoƙin suna da yawa gaskiya. ko akwai abin da yake sa ka ka ji kawai haka kurin kana zaune ka yi waka ko kuma dai kawai sai abu ya taso ne kake yin waka eh ina da nishadi akwai lokutan nishadi na gaskiya eh, musamman ma idan aka yi dariyar mugunta na zo aka yi fila aka yi wasa da dariya da ne aka yi dariyar mugunta so na kan ji zan yi waka haka in aka bata min rai na kan san waka musamman wani mun wani abu da aka ce min wani ya zage ka kuma ba zan mai magana ba ni ba na magana an ka zage ni amma tabbas in ka bari na samu gurmi aka buga min gurmi to zan yi abin da nake so To yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so ka buga mana wannan waka na gurmi. To shi kenan baby ki mini kosh kosh ni ma in miki kosh kosh baby ki mini kosh kosh kosh ni ma in miki kosh kosh. masu sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muke tattauna da bakonmu a yau wanda wato fitaccen mawaki ne a wannan masana'anta na kanewood inda yake bayyana mana hanyoyi da ya bi domin cimma wannan nasara da yake ciki har yau. To bayan wannan waka na kwashkwash mm. wasu irin waƙoƙi kuma kai ko kuma in ce wannan waka na kwashkwash tun da ka ce kai in aka yi hira ma ko tagulma kakan yi waka me yasa kai wannan waka na kwashkwash eh, wakar kwashkwashi na yi ta ne ina cikin nishadi saboda soyayya nake ji ranar da bana manta wani lokaci da yamma na samu farin ciki dai a ranar gaskiya saboda ina cikin nishadi Ta kuma kamar balaraba na faɗa miki wannan damuna aka yi da in juya ta in juya ta in juya ta saboda asalin wakar balaraba ta haruna uji in kika ɗauko suke zai zaki kusan shi iri ɗaya ne amma labarinsa ba iri ɗaya ba ne mm. so wannan shi ne haka ne to karira mana wannan wakar mana muji balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata rana na balaraba sai gidan da sai rana waƙar Haruna Oji ba ne amma kuma wakar sabon Oji ne. To sabon Oji wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka ta waka To alhamdulillah duk nasarar da ake nema ni na same ta gaskiya alhamdulillah ko na fada mutu da farko a cikin waka eh, kin san ana cewa na samu kaza na samu kaza na samu kaza so in zan sai na samu kaza na samu abubuwa da yawa mm. tunda ni na wakilci Najeriya na wakilci kasar Hausa a 2023 plastic wanda ni gaban turawa na je na yi performance da gurbi da komai wanda a matasa sa'an na mai h ina mm. na tunanin ba a samu wani wanda ya ba so na je kabarin mazan Allah na je kasashe da yawa eh, ina da iyali na matana sannan uwa uba tarihin da na bari mm. kin san wani tarihi mm. yanzu idan na ban masana'antar tun da aka kirkira masana'antar nan ba a samu wanda ya zo da wannan salon ba mm. to yanzu idan kuma har yau kuma idan na faɗi na mutu duk wanda zai zo a ce irin na sabon oji ko da ni ma na oji na gada mm. yau in ka ɗauko gumi ka zo aka je karawa kaza a ce layin sabon oji mm. to wannan ita ce babban nasara na buɗe yana na zo na kafa tarihin da ko ko so ko na mutu wannan tarihin ya ci gaba da bibiya ta ba zai manta da ni ba duk wanda zai ɗauko gurmi nan da ya karanta talatin a wani masana'antar za a ce sabon oji ya irin shi so wannan ne shi shine burina mutumin naka ka ji gogan naka ka dama eh ka ce su saurari ala to yanzu mun ji alaka su da da ai gaskiya ai gaskiya gaskiya ne eh, gaskiya ya koya burge to Allah ya bada nasara Allah ya kara ci gaba ya bada Allah ya bada nasara ya kara ci gaba wannan sana'a To amin su ma'anin Na san da bakon da ka raka ne ya sake dawowa a yau da eh, labarai. turakin jangebe ba lalle na jangebe yau zai kara zazzage muna wani labari mai daɗin gaske malama garis mai daɗin gaske yau na yau ba ai na yau mai daɗin gaske ne saboda saboda wato an saka kalma ne a muhallinta <laughs> an so sa'an da yake maka kaikai kenan a a a ni da yanzu ban ce ko kada a ce ni na ce yanzu bari mu ji na jangebe <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na VOA. mai magana shehu abdullahi jangebe turakin jangebe labarinmu na yau shine labari mai taken sa'a ta samu an yi waɗan borno mutuwa wato wani babbar bare ne saboda ya shiga cikin wani hali na wato kuncin rayuwa kamar da irin halin da ake ciki yanzu a najeriya na tsadar abubuwan tsadar rayuwa da abubuwan masarufi to wannan dan borno ya rasa yadda zai yi jama'a su taimaka masa ana haka da sai sai matarsa ta kira shi ta ce alan guguro yaro ya rasu ba ce ya rasu ce da ce to sa'a ta samu ta ce ah, ya mace yaro mu ya rasu ka ce sa'a ta samu ya ce to bari za ki gani nan da nan aka je aka faɗa ma mutane aka yaka ma liman jama'a ta taru aka zo aka yi yaro jana'iza aka je makabarta aka bizne yaro bayan an dawo daga makabarta duk kowa zo an taru liman ya yi wa dan borno nasiha sai dan borno sai a yi haƙuri mutuwa tana kan kowa kaza kaza nan dukkaninmu kowa zaman jiran tasi yake aka yi wa da dan borno nasiha ka yaro addu'a Allah ji kansa da ya fi masa mu Allah shi kyauta namu zuwa to shi kenan sai liman ya tashi zai tafi ya dan taba tafiya kaɗan sai dan borno ya kira shi ya ce Allah shiga wata malam ya ce na dan borno ya ce an jima kaɗan ka dawo sha in dawo lafiya ya ce eh wata za a komai ya ce wata me ya ce wata mutuwar ya ce subhanallah sai liman ya dawo ya ce dan borno lafiya me zai sa ko mutum mutuwa gida a gidan ya ce eto eh, haka ne ga ta malam gaskiya mutuwa yanzu aka fara saboda babu abinci a cikin gidan nan don haka mutuwa ko yanzu aka fara jima ya ce a to jama'a kun ji halin da dan omu dan borno yake a ciki don haka a taimaka don haka tun nan take masu dan abin abu a hannu a ɗauko kuɗi ne a bayar ko tafi gida a ɗauko kayan abinci taimako aka ta taimako mu dan Borno to shine dan Borno da ya shiga gida yake gaya matarsa yace ana gaya miki wannan rasa da aka yasa sa'a ta samu ce to kin gani ko ba rayuwar wannan mutuwan ba da bamu san ranar da ainihin za a samu sauƙin wannan al'amari ba don haka shi sa na ce miki sa'a ta samu. kwaikwaya don aka ce inda wani ya yi rawa aka ba shi wani duka zai sha. a ah, to ai fulani ba su sai dai su nasu kuma ki k'i gani ta ganin nasu. Allah sa ka ce wannan ba wata dabara ce. Eh. Kuma to Allah ya kawo mana sauƙin wannan tsadar rayuwa yanayi da ake ci a nan eh, Allah ya kawo Allah ya sa mu gabayanta Allah ya sa mu gabayanta eh Allah ya sa mu gabayanta to naga malama Juli tana daga mana hannu sabili da haka tilas zabarki na yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.